shugaban kwamitin horaswa na hukumar kwallon kafa ta najeriya ya ce akwai iya yiwuwar sabon kocin ƙungiyar ɗan ƙasa da shekaru ashirin emmanuel amoniki ya mai gurbin babban kocin ƙungiyar kwallon kafa ta super eagles sunday olise a sakamakon irin gagarumin namijin kokarin da ya yi na jagorancin 'yan ƙasa da shekaru ashirin wajen samun nasarori da dama Kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ne ya ƙara wa Aminiki girma wajen bashi alhakin jan ragamar ƙungiyar Flying Eagles cikin wannan makon bayan lashe kofin duniya na hukumar FIFA a shekarar 2015 da ta gabata a ƙasar Chile. Shugaban ya ƙara da cewa idan kocin ya ci gaba da bada ƙoƙari kamar yadda ƙungiyoyin da ya jagoranta suka nuna bajinta da ƙwarewa babu shakka zai iya samun ƙarin girma domin jan ragamar babbar ƙungiyar ta ƙasa Super Eagles. Barista Green ya ce idan Amurki ya yi ƙoƙari a wannan aikin da aka damka masa har kungiyar ta kai ga fitar da mu kunya a wasan cin kofin duniya na yi imanin cewa kowa zai so a hananta masa shugabancin babbar ƙungiyar kuma lallai tana iya yiwuwa ba za mu kawar da kai wajen tabbatar da yin haka ba da ƙarshe shugaban ya yi kalaman ƙara hurauta ga coach sunday olise inda ya ce ko dai ƙara zage damtse domin taɓaka abin kirki ko kuma a yi waje da shi.